tun lokacin da aka samu wata hatsaniya a zaria tsakanin rundunar sojojin najeriya da 'yan kungiyar nan ta 'yan uwa musulmi wato wanda aka fi kira da kungiyar 'yan shi'a ake ta hitar da bayanai daban-daban dangane da musabbabin abin da ya faru da kuma irin hujjojin da suka gabata da ya sanya rundunar sojojin najeriya suka dauki matakin da suka ɗauka to ganin cewa 'yan kungiyar shi'ar sun yi zarge-zarge daban-daban cewa an nuna musu fin karfi kuma ba a bi ka'ida ba gurin daukar matakan da aka dauka a kansu kuma suna da niyyar za su kai koke-koke wurare daban-daban na tuntuɓi kakakin rundunar sojoji ta najeriya wanda a kan idonsa aka yi wannan tashin hankali wato kanal sani usman kukar sheka domin in ji karin bayani akan abubuwan da suka faru da kuma dalilan da ya sanya sojojin najeriya suka dauki matakin da suka dauka a wannan ranar ya hakikanin gaskiya wato ainihin mu a matsayinmu na rundunonin sojojin najeriya ba mu da wata niyya ta musguna ma wasu da suke bin wani addini ko wasu 'yan kabilu mun sami matsala da ƙungiyar 'yan uwa musulmi waɗanda a turanci ake kira islamic movement of nigeria ran sha biyu ga watan disamba a zaria to baya ga wannan kusan kowa ya san abin da ya faru saboda tawagar hafsan hafsoshin ƙasa na najeriya yana so shiga garin zaria suka hana suka hito da makamai kuma dole sojoji suka samu dama suka wuce duk wani da yake tunani ko yake ganin cewa ana ƙuntata ma wasu hakikanin gaskiya bai ma mutane adalci ba musamman ma sojojin najeriya idan aka yi la'akari da abubuwan da suka faru kafin ranar da kuma ranar da kuma abubuwan da suka biyo baya to amma marmakon a ce sai wannan ranar ne za ku ɗauki wani mataki a kansu me yasa tun lokacin da ake ganin waɗansu abubuwa suna faruwa da ba daidai ba ba a ɗauki mataki ba sai wannan ranar asabar din ya eh, shi ne na ce mutane su yi la'akari da abin da ya faru ranar asabar kuma na gaya ma cewar uh, rundunar sojan ƙasa ta Najeriya tana mutunta tana daraja duk wasu ƙungiyoyi walau na addini ko na ƙabilu da ke ƙasar nan musamman ma idan suna bin ƙa'idoji. Abin da ya faru ran nan ya bambanta da sauran abubuwa da suke faruwa a ƙarni na baya kuma kai ka sani muna cikin wani mawuyacin hali na tsaro a ƙasar nan yadda ba yadda za a alamunci irin waɗannan abubuwa. To amma akwai masu cewar akwai gurare da 'yan ƙasa ko ƙungiyoyi ko addinai sukan tare hanyoyi a lokuta daban-daban su yi su, ba ɗauki irin wannan tsatsaurin mataki a kansu ba sai akan wannan 'yan ƙungiyar shi'a ɗin. da wannan magana ba haka take ba wato ka gani tsarin mulki na ƙasar nan ya ba kowa 'yancin walwala da kuma wasu cutuka da dama to abin da ya faru ranar asabar shine an sami wata ƙungiya ta ɗauki makamai ta hana mutane a wucewa ba ma wai ta tsaya ga nan ba suna neman za su halaka mutanen da ke wucewa musamman ma hassan hasoshin a ƙasar na Najeriya. To kaga dole ne mutumin da ya nemi ya halaka ka dole ne ka ɗauki mataki a kan shi. In ba haka ba yaushe me mutum zai ɗauki adda da takobi da barandami da gariyo da Kulaki da dankon harbi da bindigogi da kuma bom na na fetur. Kaga duk wanda yake wannan abu bai nemi a zauna lafiya ba yana da wata manufa ta daban. kuma ba yanda ba a yi da mutanen nan ba aka haɗa su da Allah wanda shi ne kowa ke bauta ma amma suka ke ƙasa kasa suka ce ba su ji ba su gani ba saboda suna da wata niyya da su kaɗai suka sani suna so kuma su cimma wannan niyya ko kuma wannan buri nasu su kaga akwai bambanci da inda 'yan ƙasa suke zanga-zanga ko suna taro cikin lumana kuma yanda muke wannan ƙasa dole ne ka mutunta wasu jama'a ka mutunta al'adunsu ka mutunta ainihin yadda suke zamantakewa su kuma duk wanda yake so ya gudanar da wani abu sai ya la'akari da kuma damar da sauran al'ummar gari ko kuma mutane suke da shi misali bayan da za ka kai ka zo ka ce za ka rufe hanya ba wani wanda ya isa ya wuce kowace lalura ya taho saboda kai kana da wata hidima ta ƙashin kanka wadda hakikanin gaskiya ma ba bisa ka'ida take ba to ka gani duk wanda ke hakan nan bai nemi a zauna lafiya ba to amma kuma ai akwai jami'an tsaro waɗanda haƙƙin su ne ba ma sai ka jira a jami'an tsaro ba wai an ce ido ba mudu ba ne amma ya san kima to kamata a rika la'akari da waɗannan abubuwan kahin ma a kai ga ɗaukar wasu matakai na daban. To amma su 'yan wannan ƙungiyar suna zargin cewar ba su da bindigogi ba su da waɗansu irin makamai irin na soja da zai sa a yi musu irin wannan harbe-harben da kai kashe da dama daga cikinsu. Eh wato ai dama ita rayuwa haka take mutane galibi da wuya ka ga mutum biyu suna haɗa wani ya zo ya ce ma ni ne ban da gaskiya ya haɗi da abin ga to amma bincike ya nuna da kuma abubuwan da suka wakana abin da yasa ba ma son ma mai magana saboda an kai koke a hukumomi da dama da sannan kuma baya ga bangaren gwamnati akwai kungiyoyi masu zaman kansu waɗanda suna bincike kan haka to na so mutane da su haƙuri a kai zuciya nesa a jira a gashin wannan mai binciken nan zai nuna ko kuma zai haddasa amma wani hanzari ba gudu ba idan babu makamai a sojan da kuma aka kashe da yanzu haka wani hasa da ke kwance asibiti hajaran majaran daga sama ya faɗo so waɗannan wasu abubuwa ne da mutane a nike so da allah su la'akari da su a jira a gani saboda ga mun riga mun kai koke kuma muna jiran sakamakon wannan koken yanzu kana nuhin sojojin najeriya suna da shaidun da ke nuna cewar 'yan kungiyar shi a nan suna da makamai eh, kamar bindigogi da kuma abubuwa kamar na bom din hetur kamar yadda ka bayyana yanzu eh, abin da nake so ka gane sojojin najeriya ba su da takaddama ko sabani da mabiya ɗarika shi'a muna takaddama ne da mutane wasu 'yan tsiraru waɗanda suke neman su ta da zaune tsaye a ƙasa kuma irin ta da zaune tsayin ba ma ta ma jama'a ba mu kan mu'amana kuma an zo da makamai an nemi a halaka mu kuma idan ba haka ba ne ba shinya aka yi muka rasa soja guda ɗaya sannan kuma ko rana asabar mutane ina jin su ne suna shahi hudi an ɗauki matakai na ban magana da ban haƙuri sannan kuma ma sai da aka harba abin ga harsashi a sama domin mutanen nan su watse amma ba su watse ba katsam sai gashi an an mara harbi daga husainiya ba to waɗannan harbe-harben daga ina suka hito an kai ga bincike musamman a daren nan kuma akwai abubuwa makamai da aka samu da dama wanda ni na tabbatar waɗannan bincike da ake yi zai tabbatar kuma zai gaya ma duniya kuma za a nuna ma duniya ko da me da menene da waɗannan irin makamai aka samu kama yanzu. To yanzu kana ganin matakan tsaron da ake ɗauka zai yi tasiri ganin cewar watakila irin wannan barazanar za ta iya fitowa daga waɗansu ɓangarori na Najeriya ba lallai sai a zariya ba kawai kawo yanzu? Eh wato kullum ka san kowace matsalar tsaro tana buƙatar a tsaya tsanda. tsayin daka a tinkare ta a ga shi menene musabbabin haka sannan kuma ya za a yi a shawo kanta yadda a matsalar ba za ta kai ga tahikar in da al'umma ba misali ka kama abin da ya faru yana da nasaba da wasu abubuwa da suka faru kusan shekara shida da suka wuce to duk wani mahaluki musamman ma kamar mu rundunar soja ta ƙasa ta najeriya dole ne mun koyi darasi kuma in har muka ga abin da ba shi kenan ba akwai hukumomi da ya dace ana nuna masu amma ba yanda za a yi a zauna mutane su nemi su halaka wasu ko kuma su banna a zira masu ido kanar sani usman kukar sheka kenan kakakin rundunar sojojin ta najeriya a tattauna da ne da shi yana mai da martani dangane da korafe-korafe ko zarge-zargen da 'yan kungiyar shi'a suka yi wa rundunar sojojin najeriya akan matakan da aka ɗauka akan su a zaria umar faruk musa murar amurka a abuja najeriya